الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعالي تبتي الله صلاة يسيك لأمين شنو تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شافوينكم عبد القاعدة 1436 كالندا الهجرية na ajin daidai da ya tsafo gwaji da ni ya tsafu ta tachi august 2015 kalendar miladiya ne na katun zu guni ciko na katun littafin fatawa alfada'iyyat abdawabit wal asar ya a Doktor sa'ad ibn abdullah Brik. bulik na ma littafin na. conference pepu yo na present ya mutamurin fatawa da ha ya almujamar fikir islami na da karkashin rabitatul alami al-islami wannan shi da page 33 ko al-mabahasu salif mabahasayin gutsuwanci الضوابط التي يجب مراعاتها في الإفتاء عبر القنوات الفضائية Eh, dokaji iyakaji iyaka shi na jala shi shi waje dole ya za shi da ya zama lamitu ga ya fatawa don alkanawatul iya yi da ya tv da satellite shi na wal mahazir lati yajibu ala al-mufti tajannubaha gan bi yana shi waje waje ta canza na ya fatawa ta tv bo da satellite shi na ya bayanin mini yana shakka da nan zane ga ila mi tufata wani shi ya ɓe tv jo nan wale gan zango ciji e la mi tu kayi zango ce ba fata waya ba ke mini za ke dele ga zango ce tula kuto fata waya kuma juna gawa da ya fata wa ɗaya mi tv jo nan imma inda ilimin e shari'a na kunki wuce wuce matsayin wuce na awo to makanwa da limi ilimi to unji da na ni ya fatawa wani nan ebon noma ya to sashi ya kayi da shi na wadi dole ya zala mutum ga ya fatawa ta kanawatul fada'iyya wani ganin da ya na shi mu fita iya gangani da yi ebo fatawan wulu fuwo fatawan wulu jaminci daga bikicin daga tashi hankali wakin na da yele shi bayan da nan mini ya ka'ida wucewa ka'ida ya mafari yajibu tajannubu tiba'il hawa fil fatwa ta tabu rukhas wajibi yo ne zaga ya fatawa ya e za iya da tun ya gbegan da ya milatu ruksa shi nan ezuga ga sai zane wa dai ji katuji babu wai na simfu gana da ga wai da wazo majiga dalili wa wata nan wa talfiq li masalih ad-dunya li masalih ad-dunyawiyya gani da zuzu da an ga zuma zaba nan da nan ga zuma zaba nan da nan ga zuma zaba nan da nan mun ji ga yabo nan maza ba shi da dalilin na baka da ngalo wacin wacin wacin da lagwa sun wacin maza ci bare e bone dai zai wa ga mu dai na suite interest ko auli maslahati jihatin aw fi'atin muayyana ko ya bude Allah maslaha bi amfani ta da la jama'an nan auli kai la yutaham al mufti bi tashaddud aw aw tatarruf ko ele je yi wuce je bude zane ya fatawa na da jin tuma ga zanna wa ga tsananje ko wa ga zafi dai na ma Allah subhanahu wa ta'ala ga يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا ونبي داود يا ولا في خليفة تيكين بابا وكوتي ساكاني زعيم يوبي وما لا متوتو يغمو بياجي كي يكون تشي لغوامو ابن قيم رحمه الله وفيق إلام الموقعين نفق السما سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي sai ta gigala da sakani sai ta daga hukumci ba sakani ya zama yi jo imma wuyi gaskiya wa walwayi lazi an zana wa ala rasuli lai wayi na sakwacin biya fi tuna wa ilal hawa gani da tuye gbe wa ma khalafa wunga ya naga ali alkurani da sunna ba ne bi ma na ga ba hukunci imma na la mi tuna yi tuye gbe imma na la mi tuna yi wayi al imam al qarrafi wa gan الأحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام يا الإمام القرافي قوى أما اتباع الهوى في الحكم أو الفتية فحرام إجماعا إذ لم تو إتيب إبن كنت وكفة فتوى حرام يبي إجماعي كمنا يالي sashen فتوى eh lamina to ya gane shi wato bugu tsakanin maza a bijo nan awo to mai zana la fahimta sha zundoci ɓata an gajin gan yabo eh, ne da wagon wuji sauki a zawon giji a ce lai ci ce la addini kun ce guwa shi je ci al imam shatibi rahimahullah in fe gan littafin al muwafaqato no laysa tatabu ruqas wa ikhtiyar al-aqwal bi tashahi min milatu ruqsa shi da sauti shi gani wala tiyaru alakuwal gani da ya zo na ya tsu da tsakani ya ga manjo bi tashe yunga ya ne daga safi da nuna wada jan ko ji gani ko misali bani adi al ishraf ala mazahibi al ilimi ko al ishraf ala mazahibi ulama ya ibn munzir wani litafi yona mas'ala jode abuwa buwe fiki jo ka ka ka ka ka can da ba na manji da ta da gurguru su ku fi litafi mutane kuyo ya eh, zaɗe ga na kyaufe da lalitafin nan wani ga cinle can da ba na mai zan ga kiso a fayawu gan ko kiso mafi gan ufe ta na ga burin na ga jin ga sun ga ade man shi da wani ilo bai rayu wuce nan wuje ne ngole ne so wayan ngole ne ga je tuye mu ku yo ko e za dalili ya fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ya ga da cin labai cin nace gaji yake bada ce ce ne mai misali bane daga shi shi ga a in zagi laminu da yawo e ta ba kiwo ganga maza ba abu ani fa ga in zagi laminu da yawo e, eh wa magai waye ni ma wa ga da cin zagi mutu da guruntu ta ba e Eh. adịghị agaje kọnkọkt dogoji ole eyiri nene ụlọ e aja adị chimachi mkpe ge ndo onye gaghị arabụ n'ogwula aja tụ alili kwene gaghị alị a ogwukwuru aja arabụ mgbe ne n'ole enye nne ji nji tinye egbe ngwu ya sulaimanu taimi rahimahullah gayi na kasa na rufsati kulli alimin ijtama fi ka sharru kullu wa ga wasu rufe man doro shari bata ga agun bai wani kuyo ɗan zuga shi shiga to kasu nan wuye ji na ilimin nan wata bata nan shawazul misali to wazo wai gode wa gaga wurin da zango ta ci ba na mun ga wali yanda nan wa kai bai zuwa kawai hankali nan ko ya zade bai shi shi ga to gaskiya rufe sawa wazo ko ko laji ganewa rufe sawa ya ji kiyo kacha ngole ilimiyan eh good misali bani ya gaila da ka'ida addini yusrun wa laisha da dini hadini la galaba wa hadisi nan bi aya bi ya yuridu Allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra ko bi hadisi bi bi ka'ida al mashaqqa ka'ida al mashaqqa talibu taysiri bi ka'ida eh bene ìdí ìdí àti àgẹ́rẹ́ ọ̀lẹ́ káyídà méjì adébà méjì wọn ló tún náà wọ́n ti tún yẹn gbọ̀ngàn aláwọ̀ ló tàn misali gba ni na mini yusuf rẹ e musulun ka o jẹ nuwa di tẹ mọmọ pẹlú ẹni tẹ jùlọ máa fọ tẹ mọmọ sọ yìí mini yusuf rẹ e musulun tso zàdé dẹ́nsọ̀ náà wọ́n ti kíyọ wọ́n ti mini yusuf rẹ e musulun tso zàdé dìkì sanake yadda zauna sun ji wajibi ta tuba fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhar ko min yusru ya musulunci kaga wa ma lafiya zumma ko min yusru ya musulunci azuyo e eh, kyon so aji kawai da iko ne walona kun ji wajibi ta tuba liman yastata ilai sabila ji sallah baro ka baro a yadda wa ya min yusuf ya musun coji fe da salli mu fa ta tasati fa qaidan wale kem ne ga ga yusuf ga ne ga dono kuyo amma yanzu biyu shishi wai be jilbabu kila wai be jilbabu ga ga addini yusuf ko ganga ga daga almashi ka talibu tasiru mun da mashi kandoro ba ko kuyo ko misali bani ba ji da yi zagi shishi ẹ̀yọ̀ ọ̀jì wá àmọ́júzú mahram mẹ́dọ̀já nga ne ki sa sallam ga la usafi ni sa ne yayin zagi kwa ga ne gina kin da zunga no nga ji nga nga ji ni usuru nga al kasar libu taysir mashakan doro da gwa ta ba zai usuru nare ne ujani nga kaida ne je loton nga mallai da ga ke je to ilimi qawaidu ku ke je to ilimi usulu amma mu je da sun ce cewa ke da je da ja tik da ku jan kaliyana ku yo ko ku ji ga ilimi usulu to be qawaidu ka ilimi so generally إسماعيل بن إسحاق القاضي ودخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه قوم قد بقى المعتضد wuce lalita fi wace yawon ɗanin kufi wa bai wunje cini ta fi wuce lena wa kana kad jumi'a lau a rukas min zalalil ulama ba na yi mai ji zallata ciya fasawa bodi bodi da cinan ngole ko da cikin wuce ba ngole e, e, masalin wuce ba ta ga ku da ta ku filta fi wuce bo wa mahtajja bihi kullu minhum li nafsihi wanda yana zando laji hujja biya ci ta tunan fa kuntu launci ga ya amiral mu'minin ya wa mil muminin musannifu hadha alkitabu zindiqun dan kali taf na zindiqu fa qala la lam tafi hadhihi alahadith Nga hadith na tazwa hadith ne tazwa qultu alahadith ala ma ko hadith ne kem na gube na guyi nono walakin amma man aba muskira lam yubihi almuta'a ngo doga ga da maza bayan abu hanifa ga nabi zujin haramu ko ji ganya ko har a sai nabi zu babu a sai biyu zu ke kufo kanga har tu babu na imamu ahmad ibn hanbali kun kalita shi ne ga kitabul ashri ba kina ko etiyan kullu muskirin khamra kullu khamrin haram e bugo ndo ne ga etiye zane e giye ga pata mara ne to kau kaga ga zane kuna mutayi mutayi na fina ga eja wale zane ji ba tun ya almuskir wuce nan lami bi almutata aji ba tun ya almutata wa man abaha almutata zane maji ba tun ya nika almutana lami bi ilgina Allah ya ni ko jalaliya wal muskir zane bi ina fi zane wa ma min alimin illa wa law zalla ade man doro dabwa illa fati da bana adi bana wa cimi cimi adi zallatu na. wa man jama'a zalla al ulama zana gada bi cikin mana ba ta ko kauci ya wuce ga ga jadi ne sun ma kaza biha zahaba dinuhu mutagwa sun na tunadin na da فأمر المعتضد فأهري كذلك الكتاب المعتضد تيجي فرقالة لتاك متعدينا كيوكو ebogo wale gan wani tatabu rukhas ngai za fejan wani tatabu zallat ngai za fejan sai za a gigage ko za a waye wa ebo ya gaskiya mu lai mutu mu baba wadda ce ce e eh, zai ji ka je goje duwa ba na sauki daga ti ba ta wuce tun da yuca mun cewa yi tilafu mun cira mutu ya hadisi su ci ta to zuwa qala sa'idi al-imam sa'idi rahimahullah rahman bin nasir sa'idi ko na kama law qala sannan zan ga ci ga ga yujadu ba'd ulama al-amsal la yujibu la yujibuna tamaninata fi salat ade man do ci sikin do ci aja dole wode ta ce da sallah ba salatun kiru alaina idan tabanakum e gajin karu yayi mai gami tuga zahuci ne aw yujadu man yubi'u ribal fadl ko to mu ga ade zai da wani shiga ribal fadlu mubahu yana falana an natabi'akum ko ila mitu zahuci yo أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير كذا نداشي كذا نداشي شنشيكو أنا يدي مخالب يا أنا يدي كوني تو جندونجي يا يلوجي نا أنا ليجوجي أراما أنا فلنا أن نتبعهم يتوى لم يتوى ولو فتي هذا الباب هذا يقول هنا لكي إيه؟ فتي هذا الناس شر كبير على شر كاكا كا يتشبر زعيجو wa tsara sababan lini hilalin awami an dinihin na magaji sau gina la'awa na sabata ga zuwa dini abu ne wa kullu hadin ya rufu ana tattaba a misalin akuwal zandoro ɗogai mi latu ya gari na naji al-mukhalifa na jami'a ba lima da latalil a jilatun shari'a na dalil shari'a ila wuna wali ma ne ilimi bai na maji ɗane min al'umuri lati lati hilu wa lati juzu da min lamari na shugbanyanin hukum shirbu dukhan gabu ya gannago a sheikh bakr bin abdullah abu zaidi mufegan قال ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف السبيل الى تتبع رخص المذاهب اذا قوى zane dai ga ne ga zane eh excuse ji wale ruksa man naji ko nga ta wa fe la ta fe tun da وناجر الخلاف قلنا الخلاف ناجر نينا وندرت المخالف نا تاتي زانو تلي بانا هبا نوفو كامت نواد جانا يعني. وانسقات الشواز قلنا بيزود لغو مسالة شاز شاز شاز جزانا وتبني الآراء المهجورة قلنا بيزود لغو سراي نجي إذا يأتي بينا والغلط على الأئمة قلنا بيزود فوت شم بيشون تفوت جيجا جيوبا منجنا ونصبها للناس دينا وشرعا إذا تلقى نجلو جتنو جادينا إذا تجنا wannan hamini ugo irzar fatawa shaza alfasida ko yiri fatawa ne da je yani fatawa ne fasidu na misl fatwa bi jawaz alfaid alribawiya ke ya fatawa ganga da giri bawo wa fatwa ibahatu sufur ko ya fatawa ga edu fu zayun in da fu zayun ga babu ma wa fatwa ibahatu alistilati ko fatawa ga baji da yin ba ta shi ake ba no problem wa fatawa shaza fasida ba fatawa ne shazu fasidu na tumali urragabati wa ba da tawajuhati ko na ma wale ga interest ne za a yi ta protection wani jadi ne na jalami to na Allah kiyaye mu al Khalil mufassal ila fikhi al-imam Ahmad ibn Hanbal wata fi jata la sabu gabu Allah ga nabi a shek Bakr bin abdullahi Abu Zaidi nke lagan nke gabe ga wa haka za fi silsilata kuwalin shaza a ce a ga masu kuwa lo ga gane yi ci shazu shazu shazu na wa ara'in fajja ko wani da ra'ayi shi na jihar libanin yumsikul muta'alimu laha riwayatan da'ifa na zane daga ganwuyi man maji manya na wanda lagwa sun yanayi bugun toci nan au khilafan sha ko khilafu na tsalle yanayi daidai na bana wani dalili bana au fama mumuridon kuma sun fahimta na ta فيبني عليه فتوى مجللة إذا تجا فتوى تتا تجي لنا يحلل البيان بحلل البيان هو لو تجا wuce باتا وتجا جوتي بانيان ببيان شي ونضد الكلام wani da ya gare doku ne lakin na ariyatun an dalila mai gane bata da dalila wal burhanu maje burhanu durra sallahu al musta'an a ya zai diga bu ya ganna najile gan ebo na so ya shiga kuli ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in in wa bainakum alla nabuda illa Allah illallah. wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ko wala nushrika bi annan? wala da yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ne wale ayan na wajen ground yo ne zabe shiga to yahudi musulmi nasara ɓata irin ya yawa duniya ne ibrahim lami to zando da yuki kuma dai musulmi dai shi ade maza ade maza ade mazhabu hanafiya malikiya shafiya hanbaliya ne ko ga to ga maza ba yiri yiri riga tu ya ma da ji ni ga yejo a zando ci da ganin la simila daga mission yahudi musulmi ga gani yejo ne ne na to kafirci ne wadat ladiyani again mine nu gwanyi sun tu musamman yi yalla maririn no na. ebo ne zai wa zaman lafiya gangani da kafiri na wuce ebe ebo ne zai wa zaman lafiya da yahudi bena sanar wuce lau na haji kafiri a da kada ka fara lazina kalu inna Allah salisu salasa lam yakun allazina kafaru min ahli wani wal mushrikin ko wa zaman lafiya biyayin ga ebo ne ya fi ni ne amma na ke ji ground ga hukunci na musulunci laya ne wa ji wa laya kafire kafire amma kafiri shi yiri yiri ko a dai musta amanu ko amma dai zijo a dai zai ji musta amana nan a dai harbiyu a dai zai ji alul kitabu nan a dai zai ji mushriku na ji nan ko wa eh alul zimma ji to kpata na ji a consider ube ezo amma ebo ne ezo yushi ngoto ebo eji iji aga ije kpata uchichi ụlọ afọ ebo go a dai kafiri a amma dai kanzanzan n'olu jiyu waye in na so na gane ba wuya ne bisa a sallan ba a de mu fahimin kun mummina wa mikun kafiru ibn salah wani ga wala ya kun ta sa'ulu wani hilalu bi an ta hamilu hul agrad alfasida ala ta tabo da hiyalin mahzura hmm? wa kadi ya kun ta sa'ulu ko wajina ta sahuli sauki na wajina wal hilalu bi an tahmiluhu yanna ta alaza data al agradul fasida ya miya na jiji daidai na alata ko ya mutu hiyali shi dabara shi al mahzura na jakanan awil makruha ko na jalabuna wa tamassuk bi shubha ko zagu sun shubha talaban litarkhis e bai zulfu da wake ruksa juza alaman yarumu nafsuhu ya bude zane wa ga wajen amfani ya nan awu tagliza ala man yaru mudarruhu ko wa ga wayi ba ba zane wa ga wayi ba bana wa man fa'ala zalika faqad hana alai dinu zane ga jere nan ga le zane a jin labiya jere da wannan wa nas'alullah al'afiyata wal afu ya ba da sokon soko fa bi yin to kuma wuji bade ni wuji wuji yafewa ibn qayyim ga ilamul muwaqqi'ina fasalinu bi etiyan fawaidun ta ta'allaku bil fatwa nan ga alfa'idatu tasi'atu Sa'ida salatun fa'ida amfaniyan shibadinni la yajuzu lil mufti tatabu al hiyal ungoyin ya mufti na wafe lamin to hiyal jina al muharrama na jiya ramuna wal makruha to na janafuna wala tatabu rukhas liman arada naf'ahu idza mun gada lamin to rukhsa ya bata da waga wala amfani da to da yana ma fa in fa in tatabba zalika fasaka wa haruma istifta'uhu ila ga fe zane la mutu tatabu na nole zane ga ya fata fala yajuzu al amalu ifta fi din la bi da dini yato ce ya fatawa bi ikriye gbe ran bi ne safira yuna wa takhayyur don da etsaun dudu tsaye na gabuna wa muwafaqatil gharad fayut fayatlubu alqawl alladhi yuwafiqu gharadihi idza da bi cewa sai da wanda zani ga gadin yayi mutun ya gumina wa gharad man yuha ko man yuhadihi yagani be yagani be ganda ganda manufa ya zana ya zagaye da tuzma ko ya je boyayya ne sai ya amalu biyun ta sai lutun biyun wa yufti biyun ta sai fatawa wa ya yahkumu biyun ti ba hukunci wa ya yahkumu ala du yufti bi diddi da ne ga makru ga da su wa opposite ni ga fatawa wa azamina sakil fusuki wa akbarul kaba'iri ibn kan ga da ne to fasikan ci cikin batu kaba'iri zunubi dididi wallahu almusta'an misali ala shishi ah mm, misali zai fatawa ko zai ya fatawa don ribayanai nole no don ga ade man na ji gona wuje kpata na bali fi na gaideria ugbo ya zuke ganin umar ya kpata na man goro ga ganin ake ji kiriya na ke ji daidaiya ebe na ma je maza ba na lobe gan na wuce lawu gan e ga wuce a tazo ne ne kuyo ta ebe go ya e za e ji karayi da yi ne naji ya za shi ba ni goto. tonga da ni suji jin mayu ibn e al-hasan ibn salih ji maza ba ga da wani yes amma e gun na wali qur'an ba mali sunna ba ko ko misali ba ya za shi shi ngoto ah wa da to ijma'u ba mai shazu min kauli ko la shiga to eh la no fa nan ba ko yana no fa faila al imam shabi ne gaba ba tubo daga na jiki an daga na le ba ko za shi ngoto eh, eh sallayan taimama, mai jin da Allah ya bane ibn jariri da sauransu ba ta maza ba da galo da wani eh ga na le dalili ba eh bazo zuga da lafi tuta tabu ruka sun fe jiki mu sai ya fatawa mun ko za ga tsobin wadi dalilin na zan waje bo lauga za wancan hajje nan ya zama ga biya biyu zugun dalilin na waje bo za wancan dulo wala ko za wancan dulo kiyan ayi baba za wancan na wale ga yanda Nigeria misali bayan za shi shi ga kiyan ya ya ga kiyan ya wa fanin amma wai ya fatawa na su ya bano wa ga wani galo ya fatawa na kunje gwazu mana luya wani suku nga a ya aya jani amma kemi aya na so a jiye gwazu ma na wula jiga wa fani wai to ci so wai lobe e wani na so so bono wa ga egun so ya o ba ga wa jiye giza ngoci kwale gan ezu lamu gaskiya wal ilmu inda Allah al-imam shatibi kunga wa zakara al-baji fi kitab at-tabi nisnan al-mutadi al-imam walid al-baji ufe tuye littafin a tabi ni suna yin muta dina wa kasiran ma ya tsalu ne man ta kalau masalatu min al'aimani zangoci kwajin duga ya masala an na biya alaka gangani bai eh kuti ji na wa na wa bai na biyu ne ga la'alla fiya riwaya in ji wa da riwaya mai tuna gobe na Aula la alla fiya ruksa koma ma da ruksa mai tuna labe tuba nan wa mu yarawna anna hadha min al umuri shai'ati jaiza amma ne ga lamun da mu ina ina gashe ba mu jayuna walau ka takarrara alaihim in qala al fuqali misli hadha kama jigajin karu ganin nan lamma tolibu bihi a wabiya wala talabu minni a ba wabiya wuya wala man siwaya wa hadha mimma la khilafa bayna almuslimina mimma yutaddu bihi fil ijma' na la yajuzu wala sugu wala yahillu li ahadin an yufti fi dinillahi illa bil haqq da ijma'u aqilun gunya zanduwa ne wa ya fatawa da dai sai da gaskiya allazi ya takidu annahu haqqu yana wa yaki daga nagai gaskiya radiya bi zalika man radiya huwa sakita man sakitahu dan ga jin dano jin dano na jin dano ga jin dano wa inma nufti mukbirun amilla da ani ya fatawa wa ya labari ya on behalf of say ci hukumi fa kaifa yukbiru anu illa bima ya takidu annahu anna hukama bi wa awjabahu idha ya fatawa ya bi no ga ibi akide tsakanin ba su ga in ga sai ci wo sai ci maga ba hukunci bi nan wallahu ta'ala ya kulli nabi sai ta ga ne ga wa alaikum bainahum bima Allah Ba hukunci tsakanin abu bai na ce ci uci shi ne wala tattabi ahwa ma lam tutu ya mamam fa kaifa yajuzu li ya zali mufti A yufti bima taki to wa gugun ya zane ya fata wani wada ya fata bai na shi bai na ga bai na ga buyo tuyen gune ne aw yufti zaidan bima la yufti bi amrad ko wa ya fatawa ya zaidu yana wa ya wa ya amru no bi sadaqatin bainahum ma bude ya na yi no aw gari zalika min al-agrad ko ya gune lamarin mutum misali bani ina shi shi nga zane ga zo ni sunan a ti da zaun caji lalace ko wani zaje ko wani da ko a gaji sallama mu wajen lana ya bane zaun caji ya biyu nan eh za ma to baji tsam zane su zane madani su ume jar kan do rugan gani biyu ume ga zaun caji yan dole ne nan fatawa da fatawa da bustan da biyu nan ko ya ji fahimta ne ya gabe nan ko misali banin nan eh za shi shi wa gba ba izala yi salla wuce ni gun bi dole re kuma ga da mi na wa da gba wa da gba mi no how shi ga ne ga to mi ne ci me gamo ko yana shi no likali ba ta yi amma likali ga ga to na nan go to sai ku za tul haqqi a shi kafiri ya ne ne ya bi wa innama yajibu alal mufti wajibi wajibi ta ci zana ya fatawa nan an ya'lama anna Allah amarahu an yahkuma bima anzala Allah min al-haqqi zana ya fatawa nan tuwa ga sako jin foro gan ba hukunci tsakani ya lita jobe gaskiya sai shi da fi talabi ila muji kokare cewa zai gaskiya wannan an yi khalifa wa in halifa anu sai ci man nan nguji kiyo nga je nga tuya ci ba mu ga faki ma wa kaifa law bil khalas ma kauni min ali ibn al ijtihad illa bi wa aunihi wa ismatihi ki no le ke da no ma ga gwagan duk da cewa da ide ilimi kuma ke ji ta na inda gwaga jide na tuya ci muke zan tuya ci ga a doktor umar al rahimahullah mu fe ya in hirafat da fin fayane je da zan da taje ya fatawa ne nan imam min hamini ubo Allah ya kuna nasu inda ku sawasiya fi ma yukbiruhum bihi ezu shi shi zan ya ga yirimi itubo mai bayana wala labari noma فإن كان المستفتي رجلا من آمة الناس لم يبالي أن يطيع الحكم ما ما كان شديدا إذا قال wa mun nasu jo ko mini ga maganin mutane shi ya za a damu na gashin ciwon cibbugan wa gayunan wa yau eh wa ga yi duna tarawun au tamhisin li hali ne e za a cinta e zama a cin e wuliya da sauransu sayan jawo karibu amma zane ga bai bugun wa wafa tawabi nan yi danju au sariku ko yayu au zu hayatin ko zane da da matsayin wuci ko nan amon subin ko makamin da cinan itamma ga muhimmanci la ga zahuci litafahu ma mini e bodin wuji fahimta kiwa ga wade wabta za lau rufsa wal makhraj e bo kuma wawa wawa zuyu ngo ne fatawa ngo ne fatawa ya irin nan ne ne ne kiye ma ga irin nan ko ya ji fahimta ga nan misali bani ila shishi nga azugi la ji tuba amma un bagi za gidan wuce buzu mai ne ga yanayi mi wuce wuce yin wuce zuna wuce sake no problem wale na ga fiye ma e za shi shi za duwa ci ya tsoye mi za duwa ci yo a ga a shaira za wuce ji yo amma ji kiyo e ji wuce ma da a shaira ya ji sallah ya bugu adi a kida adi a lola albara the same that na ma shi shi ube in dangi dangine a ariyu ko su fi na umatu to ga yi funu ga yi wuce sallah ga yi wuce da su wanke a to a zuwa bayani mane ga yin mutu haje no ne yin nan daga ake kiyo fatawa ya bi tashahi Allah kiyaye mu in ga mala mini wasiya na mujabal fikil islami je da sai ngwe giga gube ci yana ta du amma no sakani yakan ci e juma da ula no second juma da akira yato ya 14 kan ci sabun nan na din je da da tsafo shi be guni ko lo 28 ya yuliyo ko ya 2006 na a min yana fata min yana mujammal fiqh islami ga nan ga yusil mujamma bil istifadati min qarar al e ya fata e, e, e ji wasu ya ci gan da a ji amfani wani da wasi gan da resolution ya mujammal fiqh islami number 104 الحاصل الخاص بسبل subul istifada min alfat من الفتاوى yace ko يا دي افنجي a fanji da fatawa nan especially من wasiya wato ga alhazar min alfatawa lati la tasani da laslin shar'iyyu yanzu iya da fatawa nan kun ya dalilin doroyin shari'a nan wala ta tamidu ala adillati mu'tabara shar'an kuma ya da doroyin dalilin shari'a ba shari'a ba nan wa inna mas tastanil ila ya ga ya is just tunani mulgatun shar'an na shari'a wasu da na nadi'atun an min al-ahwa'i wa ta'assur bi zuruf wal ahwal wal a'raf al mukhalifa li mabadi wa kam shari'a wa maqasidiha ne tiye gbana idin wa le hali be ina ja de shari'a musulunci ne ba ni misali nasara shi shi ko a ga e jigi zagi kitanuwa ko ji gane ko a kitanu jiye jin zagi yara mu har kontiri ndo ciwo a to kiyo e force yana ga polishi zanen a zan doci na shi orientation nan a cewa ga abi a ta ga fiji musulmi yo mini musulmi jo bele a ce convince musulmi ga ai ka fi kiwo ya musulmi to kitabu ba wai ga irin na alali hadisi cinan ya yi za masa alkhitanul khitan fa kad wajib al-ghusl ga sha ba gida khitan za gida da khitan ko hadithin in hiki ifadi wala tun hiki da ko eh ju karai inda hadith ne za jalasa da shu'abi al-arba wa ala zaka al-khitan al-khitan fa kad wajib Ko, ta ko ne mai fuka wajen bayanin a gogon kitanu ya bagi dole amma kitanu ya zagi suku daga zaiguyi sunna na daga zaiguyi wajibi na daga zaiguyi makarama na amma da mini tace mai fitu ya musulci wani taba gali ga kitanu ya zagi haramu na wani fatawa na ya bi ta shahidu tun yamma kai ya ji fahimta yanayi ya ganin ko misali bayanin nan ya zashi shi in sai ya fatawa ga ribaji no problem ebe na gaskiya ne ya ji amfani da yi na wuji ziniyar ya umar ji hanzar fa buga ribai banki wajen man na ji mu bano min mu haƙi ku ne yaro lili miliyan zan daga gairin nan ya naira pound sterling dollar fran français da sauransu makami ya tuna zabuwar ki dokta jelo na zuwa jiyo e buga wa mutu riba lumun innal الذين yaquluna riba لا يقومون illa kama يقوم الذي يتخبطه الشيطان من al sai da ibe shi shi eyo fatawa a ganga sai na musulunci waza ne ga da ya ci maga ya bugo ba gibe yin zagi ko a kiso ko a haugo ji ko a jike ko a yoshi gwa no problem wa ni tuzina ne alwasa'ilu laha ahkamul maqasidi qaida yasa bi zari'ati madawali fatawa da fatawa ne strong kwaye ji bai ta yanayi ya wiga nan to ebogo wale ga ya zuga shi sai da ba mutum maririn na shi mawali ko misali ba ya zabe shi shi wato gaskiya fi sabilillahi a ga ci maslaha ne wale ga ugoya ga ga a ga ga gune e ji ba ya je na wa ga ya e ji za ja e bo na gaskiya musulunci innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wa kaza wa kaza wa kaza kullukum min adam wa adam min turab ngole sai zuwa ga wani laga yi rinna ko ga amma an gani zagin nan ngai ya ta sufi zai gijo nga mai jika zai buga goya ga ga shi a nan waje na kagu ga ba ya dai yiri ni ga waye ya ni ga baba ni ga ma wannan ni ga ma nga wani e ga yi rinna wa wa rinna wa ne na sai ya musulunci ba ni zakari misra hazil unsa yayi kawato maslahatun ne maslahatun mulgatu masla ne gobe na fina kuyo ko kuma misali bayan da ya zabe shi shi ya ya fatawa na to adede series of fatawa bodibodi ne zai dai yashe da najalita ta ta ji jijinan wale ne bata biki a inji daidai ko misali bayan zufu da ya fatawa ga yanzu gagan misali kwake laifin na wiwi fin wani

ya katun ya abun ne bu lokacin ko wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh